ji farko za mu zo mu ji Sunana Ibrahim Ilyas. Mazaunin? Mazan To, me faru? To, ni dai na kawai farka na ji takun kwano a gidana. Sai na fito tsakar gida kawai sai na ga mutane already ma sun kewaye kan saman rufin gidan. Sai na ji ɗaya yana na ce su waye sai kawai ya zaga. Yin zagi ne ma na rama sai ya ce kawai ragowar su ɓalle mai ƙyauren nan wannan kashe shi rami, Sai na ce to bismillah. Na yi ƙoƙarin shigo nan nemi nima abin kare kaina. Ai kafin ma na zo abin da zan kare kaina sun ma shigo tsakar gidan nan. Allah ya taimake ni na da to kaga wanda ya ce kashe kare da ba yi wani abu ba da gaske tun da gashi sun gurme ni da wuƙa a nan bakin zuciya gashi a kan jijiyar wuyana ga wata kamar da yadda kake gani shi kuma ɗan uwana ya ji wannan maƙoci ya gaya ma kai an fashi ko gidan wa Ibrahim sai ya taso a guje ashe sun lallabi. ɗaya kawai sai isara ma adda a kafaɗa yanzu ya karya mar nan muƙamuƙinsa suka sa masara Allah ya taimakar, ya gudu rago ƙannena sun fito su ma ka nan sai suka bi su sai suka kora su kuma da ɓarayi ɓarayi ka ga ɓarawo yabi mai gaskiya yana ce ma kuma ɓarawo. Da misalin ƙarfe nawa shi Ƙarfe ukun dare. Akwai wanda kuke zargi da? A ba na zargin wani. Ya yanayin ya to kai yanzu insecurity a ƙasar na har sai ka ce ka zargi wani. To da yake kai ga ne ya yanayin barayin ka kalli Matasa ne kawai shekara ashirin da babban su talatin. ka ɗauka kuma wai karka ɗauka mutum ɗaya ne ya rufe fuskarsa wallahi duk wanda suka shigo gidan nan mutum ɗaya ne fuskarsa a rufe akwai wani abu da suka ɗauka a gidan ba wani ba wani abu da suka ɗauka to su ma ita kansu suke tunda ba zama ni ma na yi ba kuma ni a haka nake wallahi ko gobe wani ya dawo kaga a yanda nake wallahi sai dai in bana motsi ba za ka shigo gida ka ketan haddi da 'ya'yana da matata ka ci mun mutunci ba sai dai na daina motsi amma wallahi in dai zan ɗaga nuna in iya kai duka ina ba su sanarwa in sun ji wannan kashege ya fasa two years back sun zo nan mun yi wannan da su da kwamiti ne kai ah, na wani kwamiti ko amma ban yadda da cin zarafi ba yau jami'an tsaro sun san abin to dan uwa na di already tunda an burme ni da wuka in ka shigo nan sai ka ce wani abu ko sha aka yanka siyaka jini Allah khalid in ka ga riguna da zannuwan da jini ya zuba za ka yi mamaki ban taɓa tunanin ni kaina Allah zan iya kaiwa awa ɗaya a rayuwa saboda yadda na ga ina bleeding. Eh zuwa yanzu jami'an tsaro sun ɗau wani mataki ne? <laughs> To, ina dai can mun dawo an ce wai sun zo a rawun wai sun yi ƙwararrun sun wuce. a roƙo na ɗaya ne. Hukuma ita kaɗai take da haƙƙin tsari rai da dukiya na al'umma amma akwai doka ta banza ta ƙarya